إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون القرآن الكريم كتاب لا تنقضي أجائبه ولا تنتهي علومه أسراره لا تنتهي وضرره لا تنقطع ولم يزل العلماء على مر الزمان يتدبرون آياته ويستنبطون من فوائده ففنوا ففنوا وما فنيت وانقطعوا وما انقطعت وذهبوا وما زال هذا الكتاب العظيم كتابا مباركا غدا طريا نقيا وأديا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عباد الله أمامنا اليوم سورة عظيمة وكل القرآن عظيم سورة ينبغي لكل مسلم أن يقف أمامها وقفة تأمل وتدبر وتفكر إنها سورة النحل هذه السورة التي خاطبنا الله فيها وعدد فيها نعمه الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والروحية والجسدية وقد أهل الله وقد أهل الله فيها تعداد نعمته بنعمة القرآن نعمة الهداية ويا لها من نعمة قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فسمى الله القرآن الكريم روحا لمركزيته في حياة الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتعدي إلى صراط مستقيم ولكن جعلناه روحا روحا, روحا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال في النهل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ثم ثنى الله تعالى نعمه بنعمة أخرى هي نعمة إيجاد الإنسان الذي خلقه الله تعالى ولم يكن من قبل شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ويذكر الله في هذه السورة أنه ركب في الإنسان أدوات التحصيل أدوات العلم والفهم فإما أن يسعد بهذه النعم وإما أن يشقى بها وإما أن يصل بها إلى أعلى الدرجات وإما أن ينزل بها إلى أسفل المدارك فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ثم ذكر الله نعمة أخرى تتمثل في بقاء النسمة الإنسانية على بساط المعمورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ولما كان بقاء الإنسان على هذه الأرض يحتاج إلى ضروريات لا مناص منها سخر الله للإنسان ما لم يخطر له على بال فقال الله تعالى وهو يذكر مأكل الإنسان ومشرب الإنسان ومركب الإنسان ومسكن الإنسان هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم قال في موضع آخر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وبخصوص المسكن لما كان الإنسان يحتاج إلى مسكن يأوي إليه ومبيت يتفرغ فيه عن الحموم والمشقات قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاء إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ثم ذكر الله تعالى مركب الإنسان الذي يحتاج إليه للنقل في الأسفار البرية والبحرية والجوية فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون عباد الله فالواجب علينا تجاه هذا النعم أن نعترف بها ونشكر الله تعالى عليها ولا نسرف فيها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينوى مسلمي Allah madaukakin sarki ya sauka mana alqur'ani littafin shi mai albarka wanda littafi ne da yake cike da abubuwan ban mamaki da ilmomi waɗanda ba sa karewa malamai ba su gushe ba a tsawon zamunna suna dabdala a cikin wannan littafi na Allah suna masu tsamo bayanai da sirrori suna masu istinbatin hukunce-hukunce kowane malami haka zai iya ƙoƙarinsa ya shuɗe amma alƙur'anin yana nan kowane malami haka zai iya dabdalarsa ya wuce amma alƙur'anin yana nan littafi mai albarka ɗanye shakab mai daɗi wanda zamanin shi baya wucewa shi sa Allah yake cewa manzansa alaihi salatu wassalam littafi ne mai albarka da muka saukan maka dan a dinga daukar izina ana bincike cikin ayoyinsa kuma dan masu hankali su azantu daga wa'azin da Qur'ani yake yi musu dan wa masu albarka a gaban mu yau akwai wata sura cikin surorin alqur'ani masu albarka kuma dama dukkanin alkur'ani littafi ne mai girma da albarka ita ce suratun nahal ɗaya daga cikin surori da aka saukar a makka kafin hijira tana da aya 168 akan ce da ita suratun ni'am saboda yawaita ambatan ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana waɗanda Allah ya taƙididdige mana su a cikin wannan sura mai albarka wannan sura akwai buƙatar kowane musulmi ya tsaya ya kalle ta kallo na tsanaki ya bibiyi ma'anarta bibiya ta jirfafawa ya yi tunani game da abin da ke cikinta na nemomin Allah kuma ya gode wa Allah akai shi sa a cikinta ne Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim cikin aya ta 18 kenan Allah ya ce da za ku kokarin cewa bari ku kididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya ba lalle Allah yana muku gafara kuma yana jin kanku wannan sura a cikinta Allah madaukakin sarki yayi mana magana ya bayyana mana ni'imominsa na bayyane waɗanda muke iya gani da ni'imomin da ma suke a boye waɗanda sai an maka bayani zaka fuskance su da waɗanda suke ana iya taba su da wanda ba a iya taba su da wanda suka shafi ruhinka da wanda suka shafi jikinka daga cikin abin da zai ɗau hankalin mai karatu a wannan sura za ka ga Allah yana yawaita muhatsaba da zamiri sakhara lakum ja'ala lakum anzala lakum suna nan da yawa a cikin wannan sura saboda abin da ke cikinta na nuna mana abin da Allah ya yi mana na'imomi waɗanda muke yawan mantawa da su ni'ima ta farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara ambata a farkon wannan aya ita ce ni'ima mafi girma da Allah zai mabawansa ita ce ni'imar sauko da alƙur'anin shi kansa da ni'imar aiko manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda ya kawo mana shiriya kuma har Allah ya yi mana gamdakatar ya sa muka dace muka zama musulmi babu shakka babu wata ni'ima da Allah zai maka fiye da wannan ni'imar aiko maka da manzo mafi daraja a cikin manzanni da Allah ya aiko ni'imar aiko maka da littafi mafi girma a cikin littafin da Allah ya saukar sannan kuma Allah ya maka ni'imar tawfiki ka yadda da wannan sakon ka zama musulmi wannan ita ce ni'ima mafi girma da Allah madaukakin sarki ya mana saboda haka Allah yake faɗa farkon sura yake cewa ينزل الملائكة بالروح من أمر من أمر من أمره على من يشاء من عباده الله yana saukar da mala'iku su taho da umarninsa karkashin jagorancin mala'ika Jibrilu su taho tare da umarnin Allah su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako cewa ka ja kunnan mutane kai musu gargadi su bar shirka su riko da kalmar la ilaha illallah su zama musulmi kada su sake su yi shirka kuma su ji tsoron Allah su tsaya akan wannan ibada ta Allah da tauhidinsa mu duba yadda Allah madaukakin sarki ya kirayi alqur'ani da sunan ruhi ga waɗanda suka ɗauki fassarar cewa bin ruhi ɗin nan da alqur'ani haka a wani wajen ma dama Allah ya ambaci alqur'ani da ruhi ɗin saboda matsayin rai a jiki daidai yake da matsayin alkur'ani ga samun shirya idan babu rai a jiki ba yi da wani amfani kafin awa 24 zai iya fara lalacewa ruhi da ke jikin ɗan adam shine abu mafi amfani a jikinsa to haka nan alkur'ani a wannan duniya shine abu mafi amfani wajen samar da shirya saboda haka cikin zukhruf Allah yake cewa wa kadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina irin haka muka yi maka wahayin wannan rai daga al'amuranmu wato alƙur'ani kamar rai ne Allah ya bamu na shirya ma kunta tadri mal kitabu walal iman gabaninsa baka san meye littafi ba baka san meye imani ba Allah ya ce walakin ja'alnahu ruhan ruhan nahdibi nuran nahdibihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya shi zama wani haske wanda muke shiryar da waɗanda muka so cikin bayinmu su samu shirya Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mun baka dama kana shiryatar da mutane wato shiryatarwa ta irshadi ka nuna musu gaskiya su bi wannan ita ce aya ta 52 a cikin suratul zukhruf saboda a cikin nahari sai Allah ya sake cewa a can gaba qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq kace musu mala'ika jibrilu ya saukar maka da wannan alkur'ani daga ubangijinka da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan Allah ya tabbatar da mu'minai akan shari'a wa hudan kuma dan wannan qur'ani ya zama tambari na shari'a wa bushra lil muslimin kuma ya zama bushara da Allah ya yi ma musulmi cewa idan suka ci gaba da bin Allah za su samu tsira a duniya kuma za su samu gafara Allah a lahira bayan wannan ni'ima sai Allah ya biyo bayanta da wata ni'ima babba da yayi mana ita ce ni'imar samar da mu a wannan duniya da Allah yayi wannan halitta da Allah ya ta dan adam a wannan duniya ni'ima ce gare mu wanda a da can babu ita kamar da Allah yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin dan adam yana iya tuna wani lokaci wanda da can bai zan komai ba a cikin sautin nahali sai Allah yake cewa a farko farkonta khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin Allah ya halicci dan adam daga digon maniyi sai gashi ya zama mai mai musu a bayyane yana musu yana ja da sarauta Allah anan Allah yana tuna mana asalin mu yana tuna mana cewa mu ba komai bane illa asali daga wani ruwa wanda yake abun wulakantarwa mimma in mahin sannan Allah ya ƙera halittar ɗan adam daga wannan ya saman mishi da abubuwan da za su taimake shi na ya gane rayuwa ya fahimce ta ya koyi ilimi har ya zama wata tsiya shine Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani yana cewa a da cikin wannan sura mai albarka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ne ya fitar da ku daga cikunan uwayenku mata a lokacin babu abin da ka sani wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida amma sai sanya muku kunnuwa da idan duna da zukata waɗannan abubuwan guda uku da su za ku yi amfani ku fahimci rayuwa ku gane ta har ku iya wasu abubuwa a rayuwar da za ku zama wata tsiya Allah ya ce na yi muku haka ne don ku gode mini sai mu duba mu ga shin muna godewa Allah akan wannan ni'ima da yayi mana ta idanu da kunnuwa da zukata wanda muke ji mu gani mu rike a zuciyarmu mu fahimta Allah ya saki ambatan wata ni'ima ita ce ni'imar wanzar da ɗan adam a bayan ƙasa tun daga saukowar annabi adam zuwa wannan duniya har zuwa tashin alkiyama babu yadda za a yi ɗan adam ya gushe a wannan duniya komai kunci komai wahala komai tsanani ko ana yaƙi ko ana menene sai ɗan adam ya saura babu yadda za a yi ɗan adam ya ƙare a wannan duniya sai in an busa ƙaho wannan ma ni'ima ce da Allah ya mana Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah ya sanya muku daga irin jinsin ku ya sanya muku mate ku sannan ya baku iya da jikoki wa razaqakum min at-tayyibat ya azurta ku daga ababe masu dadi afa bil batil tu'minun shine za ku je kuna amanna da abin da yake barna wa bi ni'matillahi hum yakfurun afa bil batil yu'minun shin suna imani da abu mara mara tabbas kuma su kafirce wa ni'ima Allah yayin da Allah ya dan adam a wannan duniya bai yiwa dan adam din ya wanzu a duniyar sai da wasu asbabu waɗanda Allah ya yassare ma dan adam abubuwa na dole abubuwan ci abubuwan sha abubuwan sutura da wurin zama da sauran abubuwan da dan adam yake bukata kafin rayuwar shi ta wanzu a wannan duniya saboda haka sai Allah ya sake cewa wallazi anzala lakum minas sama'i ma'a Allah ubangiji shi ya saukan muku da ruwa daga sama lakum minhu sharabun daga wannan ruwan kuke samun abin da za ku sha wa minhu shajarun daga wannan ruwa ne bishiyoyi da ciyayi suke tsiro fihi tusimun wanda daga nan ne dabbobi suke kiwo ku samu arziki ku samu nama ku samu nono ku samu abinci Allah ya ce yumbitu lakum bihi zar kuma wannan ruwan da Allah ya saukar da shi Allah yake tsiran muku da shukokin da kuka yi zaitun da bishiyoyi irin na zaitun wan nakhil da bishiyoyi irin na dabino wal a'nab da bishiyoyi irin na inabi Allah ya ce wa min kulli thamarat da dukkanin sauran ƴaƴan itatuwa waɗanda ba ambata anan ba su mangwaro da ayaba da lemu da sauransu Allah ya ce lalle a cikin haka akwai abun lura wanda ya kamata bayi su tsaya su tunani sannan a wani waje Allah yake cewa wa inna lakum fil an'ami la'ibra hakanan game da dabbobin ni'ima shanu da awaki da raƙuma akwai abin daukan izina Allah ya ce nusqikum mimma fi butunihi muna shayar da ku nono dake fita daga cikkunansu min baini farafin wadamin tsakanin bayan gidansu da jini Allah ya ce labanan khalisa muna ba ku nono tatacce sa'igan lisharibi wanda yake da daɗin sha a gun masu shinsu Allah ya sake cewa wa min samaratin nakhil hakanan kuma ɗan itacen dabino wal a'anab da inabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wanda kuke yin abun maye da shi kafin a haramta kenan sannan kuma kuke samun arziki ku noma ku siyar ku ci riba ku yi arziki Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wannan abun lura ne ga masu hankali dangane da wajen zaman dan adam wanda yake da tsananin bukata zuwa ga gida da zai zauna a ciki inda zai kwanta inda zai rayu da iyalansa inda zai je ya gama yawo a cikin duniya ya sha wahala ya dawo ya samu wurin hutunsa sai Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya sanya muku abin samun natsuwa a cikin gidajenku sannan ya ce kuma ya sanya muku daga fatun dabbobi abinda za a yi gida da shi kamar a yi tanti kenan wanda kuke ɗaukansa a lokacin tafiyarku da lokacin yada zangonku sannan daga jikin gashin waɗannan dabbobi Allah ya ba ku dama kuna yin sutura kuna yin kayan gayu kuna yin kayan kara sanyi sannan ya sanya muku inuwa ya sanya muku kuma wato dabinai wanda suke ba da abinci da waɗanda suke suturan da ke kare ku daga zafi da wanda ke kare ku daga yaƙi idan ana yi Allah ya ce waɗannan ni'imomi ne da ya yi muku don ku musulunta ku miƙa wuya zuwa ga Allah sannan Allah bai gushe ba yana ambatan ni'imomin da yayi mana sai ambaci ni'imar abun hawa wanda muke bukata zuwa gare shi dan tafiye-tafiye da balaguro sawa'un akan tudun ƙasa ne ko akan ruwa ko ta hanyar amfani da sararin samaniya Allah yake cewa wal khayla wal bighala wal hamira hakanan kuma wato dawakai da alfadarai da jakkai Allah ya ce na halicce su ne litarkabuha don ku dinga hawansu wazina kuma don ku dinga kwalliya da su Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu kuma Allah zai ci gaba da halittar wasu ababen hawa waɗanda ku a wancan zamanin sahabbai kenan ba ku san su ba su ne su babur da keke da mota da jirgin sama da makamantansu waɗanda mu muke gani a yanzu watakila a nan gaba Allah zai sake halittar wasu waɗanda mu ba mu gani ba ‘yan uwa masu albarka abinda yake wajibi akan mu game da waɗannan ni'imomi da ire-irensu shine mu gode wa Allah game da ni'imominsa kuma mu yarda cewa ni'ima ce Allah ya yi mana sannan mu yi amfani da su wajen bautata wa Allah da gyara rayuwarmu kar mu zama masu ɓarna ko masu kafirce wa ni'imar Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم ومن المعثم والمغرم ومن فتنة عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من شر الغنى ومن شر الفقر اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله استووا